بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الأوقات mai akhdari ya ce wannan fasalin zai yi bayani kan lokutan sallah alwaktu almuhtaru alwaktu almuhtaru lokaci zaɓaɓɓe lizuhuri ga sallar azahar min zawali shamsu idan rana ta yi zawali ta kauce daga sama ila akhiril qamati har zuwa ƙarshen inuwa kuma kun san kaucewar rana ya danganta daga inda rana take fitowa wani lokaci tana fitowa ta dama wani lokaci ta hagu wani lokaci ta tsakiya mutum wajibi ya kokari tantance irin wannan wal muhtaru lil asri zababban lokaci na la'asar min al daga tsawon eh, tsayin inuwa in an ce muhtari zamani eh, abin nan wakati muhtari shine lokaci na shiga ai manzo Allah yayi addu'a ga wanda yake da lokaci ya shiga sallah haka ne ko yayi addu'a albarka ga wanda yake da lokaci ya shiga sai mazi sallah ya miƙe ya sallah shi to shi sa Malam fiqh suka shi shi muhtar ila eh, ilal isfa al istirari har zuwa lokaci ta fara mai rana ta fara mai ruwan kwai wa yuhuma lokaci na lalura wani aiki ya tsare ka baka samu daman yin sallan ba ga sallolin nan guda biyu ilal gurubi zuwa faduwar rana wal mukhtaru kadara maghribi qadara ma lokaci ga sallan magriba gwargwadon yanda za a yi sallah ita sallan ana kiransa sallar za a fara kusan dukkanin salloli za ka iske in an kira sallan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan jinkirta in banda mangariba sai ko isha'i da suke da fuska biyu a anarci shi babin sallan isha'i in liman ya ga dama ladan in ya kammala kiran sallah ya duba ya ga yanayin masallacinsa ya kamata zai da sallah ne sai zai da sallah ba sai sun yi nafila ba in kuma ya ga yanayin masallacin shi ya ba da dama a yi nafila to sai ba da dama a yi nafila din isha'i tana da lokaci biyu amma banda ita duk sauran salolin lokaci daidai suke da shi wato mun zala an kira sallan azhar ai asubahi baya tsaye da sallah sai an yi nafila sai ya jinkirta in an kira sallan azhar shi ma haka bai tsaye da sallah sai an yi abin nan in an kira sallan la'asar shi ma bai tsaye da sallah sai an yi nafila amma in an kira magriba bai jiran kowa sai dai in dashi da lura da ta rike shi bai fito ba in an kira sallan isha'i fuska biyu ke kallo wani lokaci ya kalli masallacin kawai sa a tsaye da sallah wani lokaci ya kalli masallacin ya ba da dama ya nafila to kwanga sai man gariba ya zama lokacin ta kwaya ɗaya ne da an kira haka ake yin ta ba da shuruɗi ha bayan sharuɗin ta sun cika al-mukhtaru lil isha'i min magibi shafaqi zababban eh, lokaci ga isha'i shine da shafaki. wato ya kau ila sulusul awwali ila sulusul laili al zuwa ɗaya bisa uku na dare in an kasa dare uku to ɗaya bisa uku wa daruri yuhuma lokaci daruri ga magriba da isha'i ila tulu alfajir zuwa alfajir ya keto wal mukhtaru li subhi min fajiri. zaɓaɓɓen lokaci ga sallan subahi daga fitowar alfijir ilal isfaril a'la zuwa haske daga sama wa daruri hu, ila tsulo ishamsi lalurarsa kuma rana ta fito kurukuru kuru mutum ya yi alola yana kallon rana dana tana kallon sa yana sallah wal qada'u fil jami'i ma wara zalika dukkan su hukuncin kala'i in ya fita duka lokutan nan guda biyu ya wuce ya fita muktari ya fita da ruri to ya zama kala'i ya zama biyan bashi Allah ya kare mu daga a ce mutum sallarsa kullum bashi yake biya fa alaihi zambun azimu malam yace wannan yana da zunubi mai girma illa an yakuna nasiyan sai in ya manta au na'iman ko ya bacci in mutum bacci ya kwashe shi sai ya fita shi lokacin sallah ya riga ya wuce to ba kala'i zai yi ba wannan sallar da yayi lokacin ta yayi ta tunda macci yayi wala tusalla nafilatan ba'da salati subuhi ba a yin sallan nafila bayan sallan subahi ilar tifa'i shamsu har rana ta dago wa ba da salatul asr ba a yin sallan mm. to nafila bayan sallan la'asar ila salatul maghribi har sai maghriba ta yi in maghriba ta yi sai mutun yayi wa ba da tulu'il fajr bayan fitowar alfijir ba a yin wata nafila kenan sai sai daga salatul fajr din illal wirda sai fa in na da wani wurdi ka san magabata ba su da tsarin a cewa mutum da darbe da wani yanki na dare wanda yake raya shi wannan shi sa ya ce wayar da wani wurdin shi karatun qur'ani ne wani wurdin shi sallah ne wani wurdin shi istighfari ne wani la ilaha illallah ne kowa da abin da yake diba maka shi saboda rayuwa ce kowa da abin da Allah ya hore mishi wani shi daga ce ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kuma ka bashi qur'ani ya ta karanta sai ta fafatawa wani kuma nauyin jikin shi zai yi gumme ta sallah miki ya sallame miki ya sallame miki yayi tai kowa da abin da Allah ya hore mishi to abin da mutum ke ya saba yi ya diwa maka shi kullun yana yi sai bace ya kwashi shi bai kammala ba yana iyawa wa inda julusul imamil jumuati ala al-minbari haka nan lokacin da limamin juma'a ya hau minbari wa ba'da al-jumu'ati nan bayan juma'a hatta ya khruja min al-masjid bayan juma'a sai in ya fita masallaci kila ya dawo to yayi an gane wannan to wannan sune abin da mai akhbar sai me ashma'u ne yake